الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na ishiriniya a yau insha Allah za mu yi darasi na tara wa za mu tashi تيمم به ومن تبرك باسمه ولا تعد في شيء طريقة رسمه فقد قسم المولى له خير قتله ترقى إلى السبع السباق بجسمه وقد أشرقت وقد أشرفت أملاكها وتجلت تيمن كلمة البركة به لما قال الله ونوي التبرك كما كلمة البركة باسمه لسنانه ka sa wa ɗanka Muhammad ya zama albarkan sunan wala ta'adu karka ƙetare ɗari ƙatarar ne hanyar alamar tafi shayin a cikin wani abu wato wani alama na mazala ta kuma karka ƙetare duk abin da za ka yi zama kana tafiya a kan alamomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad qasama al-maula lahu khayra qasmi hakika al-maula ubangiji subhanahu wa ta'ala a sama ya riba kaira fiye fiyayyen rabon talabu a gare shi wato ya riba masa daraja da aka daba darajoji shi sai aka ba shi darajar da ya fi kowanne wato mahimmanci almaula yana zuwa da ma'anan mai taimako ko majibincin al'amarinka ko shugaba ko makamancin wani. to sai ce taraka ya hauhawa ila sab'in ibaki zuwa ga rufin sammai na bakwai bi jismihi da jikinsa wato ya hau hau ya yi mi'iraji har zuwa sammai samman bakwai Shi ne mi'irajin da aka yi da shi kenan kuma ya yi hakan ne bi jismihi da jikinsa wannan ne magana ta gaskiya na akwai masu cewa wai ai a mafarki ne ya je ba da jikinsa ba ne wai a mafarki ne je isra'i har yayi mi'iraji ya gana da ubangiji ya kaga haka ne bare zama wata falala ba to bi jismihi ne bi ruhihi wa jismi da ransa da jikinsa ba ruhinsa ne ya tafi babu mai ba babu jiki ba na ya zama farki to da ruhinsa da jikinsa ya tafi ya je isra'ila wato ainihin raji kuma a dare ɗaya ya dawo wannan wato daraja ne wanda sauran annaba ba su same ta ta ce wa kan ashrafat amlakuha hakika mala'ikun wa'annan sammai din sun ɗaukaka wata jallati kuma sun bayyana domin marhaban wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga mala'iku suna kalale maraba suna suna suna maraba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babban daraja ce yana nufin khususiyar manzon Allah ba darajar da shi kadai ke banta da ita ترقى إليها istamakkana ibu wa kada lahibu الشوك wajdan yuzibu فجاء به نحو العلاج طبيبه ترقي محبوب دآه حبيبه فطارت به أشواقه وتعلت يتي ترقى يا هوحو إليها إذ وابت من بابي إذ تمكن إيب لوكة نونان في تبدا وبيوشين متيك نونا لوكة كي شكرا أربعين حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة لن تنعي زمان النبي هو ba zama ne ma sai da shekara goma a cikin annabta lokacin da aka filin jayarwa sannan aka yi isra'i da mira da shekara yana shekara hamsin ke ga shekara hamsin sun ya gama zama mutum ke hmm, shekara hamsin to a lokacin ne ya hau zuwa ga samai guda bakwai malaika juyo zai sauke shi da mai da gurafa daga ɗakin kaba har zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis kuma aka haura sama wannan daraja ce sai ce wa da lahibu shauki wato lahibu shauki belu ko ka ce kukuna na bege wa da ya kusanta yuzibuhu ya narkar da shi wajen don damuwa wato yanzu aka ɗauke ka aka ce za a je ka gana da shugaban kasa kaga za ka yi allah allah ka gani kaga ka gana da shi to ina a ce an ɗauke ka za ka je ka gana da allah kaga wani irin to za ka ga kawai ma abun baya sauri ma ba ka taɓa zuwa maka waje za a biya maka maka malam allah allah kake zo kake ya yi kawai ka ganka a jirgi kawai ka shiga jirgin ma allah allah kake a sauka ba. irin wannan begin to suna ce masa wajju saboda wajju bakin ciki ne amma kuma damuwa ake jiri idan kana son abu baka same shi ba kana shiga damuwa da yawa damuwa ka ji kare yadda har sai ka samu wannan wannan abun tukunna to shine yake cewa kukuna na bege wato begen ya ga Allah subhanahu wataala ya kusa ya narkar da shi wajdan saboda mai damuwa ya ga ya haɗu da ubangiji subhanahu wataala faja'a bihi ina al-ilaji tabibu likitansa faja'a bihi sai zo da shi nahwa al-ilaji wajen magani malaika biyu kenan ya dauko shi shi har sidratul muntaha sannan daga ne ce to iya iyakaci na nan kai kuma za ka iya yin gaba yin gaba ya gana da ubangiji subhanahu wa Ya ce tarakkiya mahbubin ya hauhawa ne ba tarakkiyan nan maf'ulun mutlar ne na taraka din maf'ulun abin nan mutlar ake ce masa ko ta'kid ko li nau'i tarakkiya ya irin hauhawan nan na mahabubin abun so da au habibu wanda masoyin sai kira shi wato da mahabub da habib duk abu da ne abin da kake so to muhibbin shine mai so amma nan ya faɗe su a haka saboda wanda kake son nan idan baya son ka kaga wahala ka kake sha wahala ne kake kana son budurwa ba ta son ka sai ka kasa bacci ka shiga damuwa ko ita tana son ka kai ba ka son ta sai ta kasa bacci ta shiga damuwa to shi yasa anan sai duk ya faɗe shi da mahabub shi yana son Allah kuma Allah na son ka nan. to idan kana son ko da mutum ne a ce kana son ka shi ma yana son ka to in za ku haɗu ya kake ne kaga da dadi amma in kai ne kake son sa shi bai damu da kai ba ai a tsorace kake kila ka je ka ɗaukar kanci in ka je wurin sa kai wala da to shi yasa yace tarqiya mahbubin hauhawa ne na abun so wato shi manzala ta kuma wanda da'ahu habibu wanda wanda yake so ya kira shi shine Allah subhanahu wa ta'ala shi din Allah na son sa kuma shi ma yana son Allah to da aka yi aka faɗa rabbihil ashwaquhu ashwaquhu sa, Jami ne na shau bege begensa faɗa bihi sai tashi da shi wata allati kuma ya ɗaukaka sai bege kawai na Allah Allah ya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to ko aljanna an ce ganin Allah ya fi aljanna ta biyo ta ce zaka kana da ubangiji ta'ala da cewa cewa wafi inganci bai ga Allah ba ya sami raji amma da ya gana da shi ya ji daɗin magana da shi wai na zai musa ya gana da Allah ya ji daɗin magana da Allah sai dai ban manta nan musa shi a turi sina ne ba a hau sabon bakwai da shi ba a turi sina ya magana da Allah sai ji daɗin sai sai rabbi arini arzu ilai ya Allah ka kalle ni in kalle ka wannan sau da ya ji daɗin magana sai Allah ta ce ba za ka yi ba تكنفه حفظ الإله وصونه وتعييده في كل حال وعونه ومما به قد قصه الله قومه تنام عيون الغافلين وعينه بما شهدت في ليلها قد تحلت تكنفه حفظ الإله kiyayewan ubangiji ta'ala ta kannafa ya kewaye shi alkanif shi ne mai kewaye ya kewaye shi wa kaunuhu da kariyar ubangiji wato Allah ya kare manzo Allah kuma ta kowace wuri wa ta'yiduhu da karfafawan ubangiji fi kulli halin kowane hali wa aunuhu da taimakon ga tsaro na Allah ga kiyayewa na Allah ga karfafawan Allah ga taimakon ko ina kuma takan nafau ya kewaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa mimma bihi qad khassahu Allah ina daga cikin wabin ma yana daga cikin abin da karkasahu Allah Allah yake bance shi bihi da shi kaunuhu kasancewa maza Allah ta sama ta namu biyunul ghafilin idanun rafkanannu suna bacci da daddare wa ainihu shi kuma idanunsa kad takallati sun wofintar da bacci bima shahidat fi layliha saboda da wato suka shaida a cikin dirarensu wato baya bacci yana ainihin wato kiyamun laili ne yana kiyamun laili shi ba bacci idan idanun masu rab kana su yi bacci amma yanzu kowa naka haka ne da na karanta na bima idan min laili haka takallafi fi laili ha bima idan fi laili ha kar takallafi wadani yadda yake karanta shi bima shahidan min laili ha min tahajjudi tahajjudi ko ina na samun shi ban sani wanda shi na tahajjud baya abin nan ko ma'ana kawai na ɗauka gida shi ma za su ma baya bacci da daidai ko bacci yin baya baya yi kwata-kwata ba amma yana kiyamu lairi dogo dogon kiyamu lairi yace takallal li amrin lam yunawwalhu man maba ra'ahu lahu rabbul bariyati murtaba wa hinan qaba min dhalika al-amri ma qaba talaqatu rusulullahi fil mala'i riba wa qarrafa min sha'nihi wa ajalla takallan idonsa ya wofinta ga barin bacci li amrin saboda wani babban al'amari wannan at-tankiri ta'zim li amrin don wani babban al'amari wanda lam yunawwal mamma ba ba a ba wa wanda suka shuɗe shi ba wani babban al'amari ne wanda mamma ba wanda suka shuɗe cikin annaba da manzanni lam yunawwal ba a miƙa masa wannan abu ba a bashi shi ba shine ne shine isra'i da mi'raj isra'i da mi'raj kuma ra'ahu lahu rabbul bariyati murta rabbul bariyati ubangiji ta ra'ahu ya ganshi murtaba abun yarda ne da uwa gare shi wato Allah ta'ala ya gama zai kuma ya cancanci haka ne shi ma nan murtaba abun yardarwa ne da uwa gare shi wahinan qaba min zalikal amri ma qaba wahinan qaba ma qaba yayin da ma qaba abun da ya kare min zalikal amri in ba ya kare min zalikal amri da wannan al'amarin talaqqat lullaki. wato sai manzon Allah ya zama suka kare shi fil mala'ir ridha a cikin jama'a da suke yarda da su ne mala'iku wato lokacin da Allah ya hukunta wannan abun aka yi shi na Isra'i da mirani to manzanni Allah sun yi ta karbansa tare da mala'iku ai kowace sama idan an je sai an kwakwasa kuma za a samu wani annabi a wuri sai ya masa maraba yace wa qarrafa anni sha'ani su mala'ikun da annaba sun ɗaukaka min sha'ani daga sha'anin manzala ta kuma wa ajallati kuma sun girmama sha'ani sun ɗaukaka sha'aninsa sun girmama wane ne ga waka zo muhammadu an ba ba sai a buɗe marhaban bil akhi sali ko bibni sali haka suka dinga masa maraba maraba yace aba a sanahu fastabana sana'ahu ولله دانا في الصلاة وراءه ولما أطاب الله فيها فناءه تمنت على كرم الأصول لقاءه فلما رأته قدمته وخلت أضاء خناه حتى ما ذلك السماء أضاء يا حكك فاستبان ثناءه زي حكك دوكك الله الثنا حكي الثناء هما دوكك ولله danat walillahi don Allah ne danat wato suka yi biyayya su wa'annan manzanni fi salati a wajen yin sallah wara'ahu a bayan ai da yaje baitul maqdis ai duk nama nan an tar masa da su yi musu jagorancin sallah ya zama liman kuma suka bi shi a baya don a nuna musu falalan manzanni a baitul maqdis hadisi ne ga ce walamma ataba Allahu fiha sana'ahu yayin da ubangiji ta'ala ataba Allahu walamma ataba la yayin da Allah ta'ala ya da sana'ahu ya burta fiha a cikin wannan sallan tamannat liqa'ahu su manzannin sun yi burin haduwa da shi ala karril wasuri a bisa maimaitawa zamani wato ina ma duk shekara ma zai Ismail zai ja mu saboda yadda suka ga ɗaukaka mu lalata ta sanar falamma ra'atu yayin da su nan jama'a yardaddun su ne manzoni yayin da suka gan shi ya zo bai sun makadi su sun gabatar da shi wa sallati suka yi sallah bayan ka suka ce ah, bismillah da sai mana limanci suka suka karrama shi ya zama jagoransu yanzu wannan wanda ya mutu ya dawo kenan hmm? annaba kan ba su sun kuma annabi ita ne kawai bai kuma an tara masa su yayi mutu ne yayi mutu sallah wanda ya mutu ya dawo kenan ba mamaki amma dai ya musu sallah ko sun dawo din ko kuma a suna barzakun da ya musu sallah duk dai Allah zai iya ikon sa zai iya ikon sa su dawo na dan wannan lokacin ya musu sallah su koma ko kuma suna rayuwa ta barzakun kuma ya musu sallah din duk zai iya zai iya yiwa amma dai ya tabbata a hadisi ne لقد مجد منه أبر ممجدي على كل ما يهدي لدى الرب منجدي فلا قدر إلا دون قدر محمد تضاءلت الأقدار عن قدر سيدي شفا كل قلب من بنا كل عيدتي إذا لقد مجد منه حقيقة منظنين مجدت منه sun girmama manzo Allah ta sama min inna sun ce za'iza ne majjatahu ake sun girmama shi a barra mu majjadi mafi kyawun girmama girmamawa mafi kyawun girmamawa sun girmama ya wata sun karrama shi yadda ya kamata a karrama shi ala kulli ma hudu a bisa dukkan abin da zai daɗaɗa wa jiji mai taimako da da rabbi a wajen ubangiji wato sun karrama shi in karrama da ka ji daɗin sa ma ƙadara hmm? fada ƙadara gon fala kadara babu wata daraja illa duna kadri muhammadi face yana koma bayan daraja annabi muhammad wato ba wani mutum mai daraja irin na manzo Allah alqadaru ana ana nufin mai daraja wa ma qadarullah haqqa qadrihi wato daraja Allah hakikanin daraja shi ba ba maganar kaddara ake wa kaddara ita ma haka ne alqadar alqaba'u wal qadar ana masa sukuni ana masa fata qadrun ko qadarun yace taba'alat al-aqdaru an qadri sayyidi taba'alat al-aqdaru darajoji sun kankanta sun kankanta an qadri sayyidi daga kaddar daga darajan shugabana shine annabi Muhammad wato idan ana magana darajoji na annabawa da manzanni mala'iku da an kawo na manzo su ma kai su zama ne sai su zama kanta su zama sun kankanta kamar wato rana ne in ta fito saurari suna da haske in babu ne ba rana rana na fitowa shi kenan kai ko farin wata ne in yi cika yana fitowa sai ka nemi saurarin ta. to wannan hasken shi fi shi hasken su ba babu su bace suna nan to haka ne kana ambaton darajoji darajoji da kafa darajar manzara kuma sai ka ga kawai darajoji kuma sun zama ne kanana kuma kana ambaton masu kuɗi masu kuɗi kana ambaton wani mai kuɗin kuma sai ka ga yi tajin kuma ba su da kuma ba miski ne da ana ambaton masu kuɗi masu da kafa wani malami kuma wancan sai zama mai sai su zama kan ba su da ilimi to shi ne ma'ana ya ce shafa kulla kalbin maza sama ya warkar da kowace zuciya min bana daga raman kulle illatin ko ta illa illa ta kafurci da illa ta munafurci illa ana nan min cuta shafa kulla kalbin ya yi warkar da kowace zuciya min bana daga raman kulle illatin ko ta cuta ta kafurci ko munafurci in ka bi magana sama zai yayi maka wannan cututtuka ne na shirka kafurci nuna furci bidiyoyi da sauransu kwanan za mu tsaya sauran fili na tambayoyi ne na usulu da na hau da shi ne sallallahu alaihi ba wa baraka ala nabiyyi wa mai tambaya na wa salam Allah gara wata wata Allah gara wata wata ana akwai wanda ya a roƙiya ya ce don alfarwar bukan mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam kurin ba halatta a yi abin nan buta mazala ta da daraja amma sai ka zo ka roƙa don alfarmanta ana don neman a yi magana ne ba wani abu ba ne kan mu je sai waye sai me na babu idigami za a iya faɗa mana bisa kuskure amma ne larabci mai kyau na akwai idigami na ce shaɗu anna muhammadar rasulullah sai ka shigar da ra'un ina. na'am suke za a iya ba za a iya ba an bata na nan kuma ashadu anna muhammadan rasulullah don isin abin nan khabaru anna ne dole ya zama marfu'i na'am kuma in an wa to wani karatun abinci kawai in ka jin yunwa ka ci in ba ka ji kuma kar ka ci amma wani karatu yake ne in za ka yi nazari ko ne to wannan ni ba abun da na sani ba yi bayani ba a zo ana magana ni ni na san mene wani waya akwai bayani da aka yi ne sai ku zo ku ba su amsa kun yi bayani ne cewa me akwai abinci rana ta yau